to idan kuma ɗa ya auri bai wafa, shi kuma zai ciyar da ita ne ko kuma ba shi zai ciyar da ita ba to anan ne aka yi maganganu guda biyu magana ta farko ne shi zai ciyar da ita shi zai ciyar da ita wannan ita shi yafi ne jance mashahuri saboda su malaman fiqihu annafaqatu muqabilu lil istimta wato ciyar da matanka da kake yi ai a maimakon jin daɗin da kake da ita ne za za ta hana ka ka ji daɗi da ita to sai ka ce to ba zan baki abinci ba da za ta yi yaji ta tafi wani wuri ta ƙaurace maka to bai zama wajibi ka ciyar da ita ba sai ta yi maka yaji kwana uku ta je tana ciyar da kanta to idan ta dawo ba za ta maka lissafin abincin kwana uku ba ta ce to ka biya ni na ci da rana da dare da safe ɗari biyar biyar biyar sai ka ta safa maka dubu hudu da ɗari biyar ba ta da wannan daman domin ta ita ne ta tafi ba ta baka daman ka ji daɗi da ita ba amma idan ta baka daman za ka ji daɗi da ita ko da baka ji daɗi da ita ba dole ka ciyar da ita sai zo ka ce to bawan da ya auri baiwa ai yana jin daɗi da ita tunda yana jin daɗi da ita shikenan sai ya ciyar da ita yana kwanciya da ita saboda haka sai ya ciyar da ita maimakon jin daɗin da ita da yake yi sai suka ce kawai abin da za a ce masa an fiƙ au ka ciyar da matarka ko ka sake ta amma bara a ce ba za ka ciyar da ita ba wannan ita ce maganar da ta fi shahara ɗaya maganar kuma shi wanda ya mallaki matar ya mallaki baiwar kenan wanda wancan ya aura to shine zai ciyar da baiwar me yasa suka ce ai duk 'ya'yan da aka haifa nasa ne tunda ba 'ya'yan shi bawan ba ba 'ya'yan shi wannan ɗan da ya auri baiwar ba ne 'ya'yan na shi wannan shugaban baiwar ne shi kenan shi zai ciyar da ita wannan kawai ya aurar da ita don shi ma ya samu jari ne ai ta haifa masa ya'ya yana zuwa yana sai da su a kasuwa yana samun arziki to kaga aiki yake masa kenan saboda haka sai ya ciyar da ita haka haka ainihin wasu malamai suka tafi a kai to yanzu dai babu bayin kawai wannan ilimi ne kuma yana nan kuma za a karanta shi eh saboda ba zai iya kuma a samu kuma zai iya tambaye ka kuma ilimi ba a barin sa haka kawai dinga tafiya haka kawai abu ne mai tsada mai daraja so da haka na hukunce hukuncin suna nan in fatawa ya zo a kansu kuma sai a bada fatawa a abin nan akan abin da shari'a ta ce a yi